Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe, zango na farko a jirin shirin da muka saba muku a kowace rana. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya a shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin amsoshin tarbiyya sai kuma afirka a yau da zamu karkare da shi waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har zuwa ƙarshen su. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. to da farko ga muhimman kanunsu. Shugaba Putin na Rasha ya ce kasarsa ba za ta taɓa goyon bayan wani matakin adawa ga Iran ba a hukumar makamashin nukiliya ta duniya. A Najeriya ko wasu kusoshin jam'iyyar APC sun fice daga jam'iyyar bayan nasarar Tinubu a zaben fitar da gwani. an kame wani jigo a jam'iyyar da ke adawa da musulunci a kasar india su kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi allah wadai da matakan da ake dauka na nuna adawa ga kasar iran dangane da shirin ta na makamashin nukiliya wanda hukumar makamashin nukiliyan ta duniya iea ke dauka shugaba putin ya bayyana hakan ne a zantawarsa da shugaba isi na kasar iran ta wayar tarho wadda ta gudana a yammacin jiya laraba shugaba putin ya ci gaba da cewa daukar irin waɗannan matakai na takurawa ƙasar iran ba za su taɓa haifar da ɗa mai ido ba sannan kuma ya jaddada cewa ƙasashen turai har kullum hankoransu shine su dakufe ƙasashe masu 'yancin siyasa vladimir putin ya jaddada cewa rasha da iran za su ci gaba da yin aiki kafaɗa da kafaɗa a dukkanin ɓangarori na bunƙasa harkokin tattalin arziki kasuwanci da cinikayya da kuma ilimi a nasa bangaren shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya jaddada goyon bayansa dangane da irin matakan da kasar rasha take dauka na kim kauya ga manufofin kasashen turai sannan kuma ya jaddada mahimmancin ci gaba da yin aiki a tsakanin kasashen biyu domin kara bunƙasa alakar da ke tsakanin su a dukkanin bangarori a najeriya kuwa jim kaɗan bayan sanar da nasarar da bola tinubu samu a zaben fitar da gwani na ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar apc wasu daga cikin jiga-jigan jam'iyyar sun fice sun koma jam'iyyar adawa ta pdp rahotanni daga najeriya din sun tabbatar da cewa sakamakon mummunar takaddama wadda ta kunno kai a cikin jam'iyyar apc mai mulki a lokacin zaben fitar da guni na dan takarar shugabancin kasa a inuwar jam'iyyar wannan ya sa wasu suka yanke kauna daga ci gaba da zama a cikin wannan jam'iyya inda wasu masu suka fice wasu kuma suna ta baba daga cikin manyan kusoshin jam'iyyar ta apc waɗanda suka fice bayan tabbatar da bola tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben fitar da gwanin har da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa yahaya abubakar abdullahi da kuma tsohon gwamnan jihar kebbi kuma tsohon ministan abuja sannan kuma sanata a halin yanzu adamu aleru inda suka koma jam'iyyar pdp mai adawa an yi ta kai rana a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta apc akan batun wanda za su tsayar da shugaban jam'iyyar bayan wata ganawa da shugaba buhari ya fito ya bayyana cewa su shugaban majalisar dattawan najeriya din wato ahmad ne suka tsayar amma kuma a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta apc wasu sun yi watsi da hakan kuma suka bayyana cewa ba da yawansu aka yi ba buhari dai ya ki fitowa fili ya goyi bayan tinubu kamar da kuma bai bayyana matsayarsa akan batun mika takara ga 'yan kudancin najeriya ba lamarin da ya sanya aka yi ta kai ruwa rana tsakaninsa da gwamnonin jam'iyyar ta apc to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a kasar india an kama wani jigo a cikin jam'iyya mai mulki a kasar wanda yake yada kalamai na batinci akan addinin musulunci jami'an 'yan sanda dai sun kama jami'in wanda yake cikin inuwar jam'iyya ta firaministan ƙasar ta indiya narendra modi bisa kalaman kyamar musulunci da ya yi a shafukan sana sada zumunta irin waɗannan kalamai dai na jami'an jam'iyya mai mulki a ƙasar india ba sabon lamari ba ne ga musulmin ƙasar domin kuwa ko a lokutan baya an yi ta samun irin waɗannan masu kalaman batunci wanda yakan haifar da zazzafan martani daga musulmi a wannan karan ma masu zafin kishin addinin hindus a cikin jam'iyya mai mulki ta ƙasar indiyan sun yi ta kalaman batunci a shafukan yanar gizo lamarin da ya fuskanci mummunar zanga-zanga sassa daban-daban na kasar ta india da pakistan da masu kasashen musulmi yadda kuma wasu gwamnatocin kasashen musulmi suka mayar da martani akan hakan ƙungiyar bunƙasa harkokin ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta kasashen musulmi wato isisco e ta fitar da sabbin tsare-tsare na ganin cewa an samar da sabbin fasahohi a duniyar musulmi wani rahoto da kamfanin labaran ikina ya bayar da bayyana cewa an gudanar da wani zaman taro wanda ya samu halartar dr salim bin muhammad almalik shugaban kungiyar ta isisco da kuma chris colo shugaban kungiyar vr inda suka tattauna kan mahimmancin yin aiki da fasaha ta zamani domin bunƙasa ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su kungiyar ta isisco dai tana gudanar da harkoki daban-daban a ƙasashen musulmi domin tabbatar da cewa an samar da yanayi wanda zai baiwa musulmi damar yin amfani da hanyoyi na ilimi da kuma bunƙasa kimiyya ƙungiyar ta isis dai ta bayyana cewa za ta fitar da wasu sabbin tsare-tsare na zamani wanda ƙasashen musulmi za su amfana da su musamman ma dai a jami'o'i na ƙasashen ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu dubi ne akan alakar ƙasashen amurka da turai a gefe ɗaya da kuma ƙasar china da gefen da yadda turawan suke kallon wannan ƙasar ta asiya da take yunkurowa domin zama a sahun gaba a duniya ta fuskoki da dama da kuma yadda kasar canan take fassara kallon da suke mata za mu yi dubi ne akan ɗaya daga cikin fitattun jaridun kasar ta cana ta rubuta wata ƙasida akan haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wata kasida da jaridar global times ta kasar sin ta buga ta bayyana cewa kasashen turai suna ɗaukar kawo kansu a matsayin su kaɗai ne wayayu waɗanda kuma suka san abin da suke yi a duniya amma duk waɗanda ba su ba sharri ne ko masu halayen dabbobin daji da suka raba hannu da ci gaba. jaridar ta yi ishara da wata kasida da aka rubuta da harshen sinanci a shafin tashar talbijin ɗin jamus ta deutsche valley wanda ta ɗauki jigon da yake cewa a wannan lokacin da akwai bukata fiye da kowane lokaci a baya na ci gaba da tattaunawa da cana domin a sanya ta gyara halinta. jaridar ta kasar sin ta global times ta ce kasidar da aka rubuta a ƙarƙashin wannan taken tana cike da soke burutsu kamar batun kare haƙƙin bil'adama a yankin xinjiang wanda karanta shi ma ɓata lokaci ne jaridar ta kuma ce amma batun cewa tattaunawa domin a sa china ta gyara hali Shi ne abu mai jan hankali domin kuwa shi ne ra'ayin amurka da wasu kasashen yammacin turai a duk lokacin da suke mu'amala da wasu kasashe da ba na turai ba a baya in ji jaridar wannan irin tunanin na son gyara halin china ana yin sane ta hanyar kuskus a tsakanin manyan kasashen turai din da amurka amma yanzu sun fara fitowa da shi fili. abinda ko hakan yake nufi shine halayya ta girman kai da ɗagawa da suke da ita wannan kuma ya zama wata manufa da turai ɗin ta sanya a gaba a tattaunawa da ƙasar china a wata fassarar suna son su yi wa china shifta da hudu ba cewa ga abin da ya kamata ta yi da wanda bai kamata ta riƙa yi ba jaridar ta kasar china ta kara da cewa ba laifi ba ne samun bambancin ra'ayi akan abubuwa da suke faruwa a duniya kuma wani lokaci har a yi suka akan wani abu da yake faruwa sai dai hakan baya nufin cewa a gina tattaunawa tsakanin bangarori biyu bisa cewa ɗaya mahangar ta da fifiko akan wata ba kuma abu ne wanda zai zama karɓaɓɓe ba akan yin tattaunawa bisa yi wa ɗaya ɓangaren shifta da ba da umarni gare shi tattaunawa domin gyara hali ina nufin cewa amurka da ƙasashen na turai suna jin cewa su ne masu cancanta da su bayyana wani abu ne daidai da kuma wanda ba daidai ba wato kenan tun ma kafin a fara tattaunawa ɗaya ɓangaren yana jin cewa shi ne a sama kuma yana kallon ɗayan cewa shi ne a ƙasa da hakan yake nufin cewa wanda za a tattauna da shi ɗin ƙasƙantacce ne ba shi abin da ya kamata a ce na da shi Jaridar ta ƙasar china wacce tabbas tana bayyana ra'ayin gwamnatin ƙasar ce ta gurguzu ta ci gaba da cewa tuni aka yi watsi da mulkin mallaka a duniya da ɗaukar shi a matsayin wani abu ƙasƙantacce kuma wulaƙantacce sai dai har yanzu nan ƙwaƙwalen shugabannin ƙasashen turai da na amurka suna nan yadda suke ba su sauya ba an riga an dasa da shuka tunanin mulkin mallaka hatta a cikin harshe na siyasa da suke amfani da shi wasu daga cikin masu tafiyar da sha'anin yau da kullum na amurka da turai suna jin cewa al'adunsu da ci gabansu su ne mafi fifiko a kan da sauran duniya kuma suna kallon sauran kasashen da ba nasu ba a matsayin waɗanda za su rika karɓar umarni da gare su a kan abin da za su aikata da wanda ba za su aikata ba suna kuma ɗaukar kawo kansu tamkar masu sanya idanu ne akan jarabawar ɗalibai a cikin aji da a ƙarshe za su rubuta musu sakamakon cewa wannan ƙasar ta ci waccan ƙasar kuma bata ci jarabawa ba amurka da turai su ne malaman jarrabawa da suke ayyana wanda ya ci da wanda ya faɗi domin sun ɗora kawukansu a matsayin cibiyar duniya in ji wannan jarida ta global times jaridar ta kuma ce ƙasashen na turai sun kirkiri wani layi a cikin wahaminsu da mafarkinsu na tsaye cewa duniyar nan gida biyu ce tsakanin wayayyu su kenan da ko masu rayuwar ƙauyanci da rashin wayewa wato duk wanda ba su ba a bisa wannan layin da suke tafiya a kansu da kuma suka baiwa kawukansu haƙƙin ƙirƙira suke kallon duniya da kuma yin mu'amala da ita suke ƙasƙantar da duk ƙasar da ba tasu ba shine ya sa suka ƙirƙiri ƙaryar cewa china ta yi kisan kiyashi a yankin shinjing don haka dole ne a ladabtar da ita ta hanyoyi mabambanta wani sashi na ƙasida ta jaridar ƙasar china ya ci gaba da cewa saboda yadda kasashen masu tasowa a duniya suke ƙara ci gaba ciki har da ƙasar china ya sa amurka da kasashen turai suna ƙara fuskantar koma baya sai aka waye gari ba su da abin da za su fuskanci irin waɗannan ƙasashen da su sai maganganu irin su kare haƙƙin ɗan adam demokuraɗiyya da kare manufofi da maslaha ta bai ɗaya da wato zan zantuka irin waɗannan har ila jarida ta ce yanzu an waye gari ƙasashe na turai sun fahimci cewa abubuwan da suka keɓanta da su a kan wasu ƙasashen a baya sun kau don haka a cikin rashin sani suke mayar da martani ta hanyar surutu domin su kare matsayinsu da cewa su ne cibiyar duniya jaridar ta kuma ce abin dariya ne yadda amurka da kasashen na turai suke bayar da taken kara haƙƙin ɗan adam da kuma demokuraɗiyya alhali su ne kutal a wannan fage a duniya har ila yau kasashen turai ɗin da amurka halin da suke ciki a yanzu shine sulmiyowa ƙasa daga sama domin kullum kasashen duniya suna ƙara fahimtar haƙoƙinsu da kuma kare waɗannan haƙoƙin nasu idan kuwa wata daga cikin ƙasashen turai suna jin cewa za su ci gaba da yi wa wasu ƙasashen mulkin mallaka ko shimfiɗa da su ta siyasa a duniya da zama ita ce ta mamaye duniya ko jan akalar wasu ƙasashe kamar awaki to babu wata ƙasa da ta san 'yancin kanta da kuma ɗaukaka da izza da za ta yi musu biyayya akan haka in ji wannan jarida ta ƙasar sin duniya fa ta canza in ji ƙasidar da aka rubuta a global times don haka ya kamata shugabannin amurka da na turai su koyi yadda za su yi hulɗa da duniya cikin girmamawa da buɗe tattaunawa mai amfani china kuwa ba ta tsoron tattaunawa mai ma'ana da amfani amma ba tattaunawa da za a ce mata ki gyara halinki ba to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na madadin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Ga dai malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci yau zan yi tsokaci ga yan siyasar najeriya da talakawa da ma'aikanta to ga ku yarda a yi muku siyasa kuɗi wa da in mutum ya kashe kuɗi ya fite ku kun san abin da ya ce kenan ba da bayan haka nan kuma yanzu dai an aza ga waiwai tallata za a yi ubangiji allah za a muku wanda alheri gare ku amin dan su annabi kuma wagga siyasar ta kankama ta najeriya ubangiji allah sarki cikin sarauta wadda an ka fara ta lahiya a kare ta lahiya ba da ba haka nan kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka aulun mai yamai shugaba uban tahiya sai ka shiga muku bi ka da baya hasan barka ina gaishe sheka allah barsa allah taimaka allah barka su mai albarka amin assalamu alaikum radio musulunci bihoyet mai magana muhammad usman dan nijar mazaunin fatakwal nigeria farko dai abin da za mu faɗa game da zaben shugabannin ƙasa da ake yi fama yanzu a nigeria allah ya Bamu na gari nagari Allah mafi alkhairi shine magana na Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Kwamarat Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya to game da dama da kuke ba ke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan bukatun kasashe irin su Nijar Najeriya Burkina Faso da suka yi akan bukatar su ta dawo da tsoffin sojoji da suka yi ritaya a cikin ayyukan yaƙi da ta'addanci to hakika hakan abu ne mai kyau kuma muna goyon bayansu kuma muna fatan Allah ya sa wannan mataki da suka ɗauka ya zama alheri ga kasashen mu na Afirka ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa. muna godiya radio POH ran mai magana kwamarat Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya ku tashi lafiya POH Assalamu alaikum rediyon musulunci ta jamhuriyar Tehran suna na gwani lawan ali gamadan kuma na so ku bani dama a dangane da rasuwar daya daga cikin delegate na jihar jigawa da ke najeriya to muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga yan uwansa ga kuma iyalansa da iyayensa da abokanansa baki daya muna kuma addu'ar allah ya ji kansa allah ya sa aljanna ce makoma a ba'a da baya da haka muna kira ga masu madafin iko daga kan masu mulki zuwa sarakuna zuwa ga masu kuɗi to ya kamata su ringa yin amfani da damarsu domin mutuwa ba su san lokacin da za ta zo musu ba kamar dai wannan ta wannan delegate an shirya komai za a yi da shi amma kuma rai halinsa to ka ga mutum ya hankalta da wannan ya san duniya ba mu tabbata ba ce ya kamata ka yi abin da za ka amfani yan uwanka da danginka da ma al'ummar da kake tare da su to haka ga shugabanni muna fatan za ku yi adalci wanda suka samu matafin iko za su yi adalci domin ba san duniya matabbata ce ba to ina muku a wata ya hassan barka ina gaida ka da sauran abokan aikin ka baki ɗaya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa na gidan rediyo tahiran mai magana hamisu mai dan kuka daga nan kwalliya a jamhuriyar Nijar. muna godiya da kuke ba mu damar tofa albarkacin bakin mu a bisa abubuwan da suke ci mana tuwa a kwarya da yau zan yi tsokaci ne a bisa kan karin kuɗi da aka yi na aikin hajji gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta tallafa ma waɗanda suke da karamin karfi a wannan bangare an ce an samu karin eh, wajen kusan miliyan guda to mutum ya tanadi miliyan kin shi biyu zai tafi aikin hajji to ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta sa hannu a wannan bangaren kamar yadda muke ganin wasu kasashe suna yi suna dan kawo tallafin su ya kamata a ce gwamnati ta yi yunkuri ta eh, ba da tallafin ta ita ma masha Allah mai magana Hamisu mai dan kuka daga nan kwalliya a jamhuriyar Niger Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa suna na tasiri unguwar tudu da magaran Niger yau tsokaci ne zan yi kan kira da gwamnatin kasarmu Nijar da Najeriya da Burkina Faso da suka yi kira na tsafin sojoji na su zo su kama musu a yaƙi da ake da 'yan ta'adda. Ta wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske duba da yadda wannan tsafin sojoji za su iya taka rawa musamman ma a bangaren yaƙi da 'yan ta'adda duba da yadda sun kware a wajen aikinsu kuma sun san lungu da sako na ƙasashenmu na Afirka saɓani da za a je a kama na wasu masu jari jajayen kunnuwa wanda ba su san ko ina a cikin kasashenmu ba na gode gidan radiyo biyu wacce hausa daga tasiyo unguwar tudu da magaram nijar assalamu alaikum jamhuriyar iram suna na kadora diga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika nada yusuf da kungiyar ecos ta yi a kasar jamhuriyar niger domin kawo karshen rikishin da ake fama da shi a kasar burkina faso wani abu ne mai kyau matuka muna fatan dai allah ubangiji ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu wajen kawo ƙarshe wannan rikishin-rikishin da ake fama A da shi a ƙarshe nake addu'ar allah bangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kaishe jamhuriyar musuluncin iran sunana kadora diga garan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ci Hausa sunana Abdulaziz Brezi daga magaram a jamhuriyar Nijar. Ra'ayina shine a yau kiran da zan yi ga 'yan siyasa tarayyar Najeriya da kuma na Nijar ma gabaki daya ko in ce da Afirka gabaki daya Wannan zaɓe da ya gabato na tarayyar Najeriya abinda za mu fata a nan shine Allah sa a yi shi lahiya a kare shi lahiya. In Najeriya ta samu kwanciyar hankali to mu ma Nijar ina ga za mu samu kwanciyar hankali. In aka samu tsaro mu ma za mu samu tsaro. sai mu ce wannan wanda allah ya bashi sa'a to ya adalci ga 'yan ƙasa ya adalci da talakawa shine ci gaban mu na afirka mai magana abdulaziz brezi daga damagaram a jamhuriyar nijar kar da a shafa cewa ana tare da shirin madoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Rudin BOH mai magana ne na ku asan talabar George Patterson. Ina so ne amfani da wannan dama kamar yadda shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya roƙa ce baya so 'yan Najeriya su sake jami'ar PDP ta kama mulkin kasar nan. To mu ma mutanen Najeriya muna roƙon wata alfarma a gare shi. A da 'yan Najeriya sauƙin rayuwa kamar control price na abinci, buhun shinkafa ya koma dubu goma, buhun fulawa ya koma dubu goma, buhun buhun wake ya koma dubu goma dukkan kayan abinci a sauƙaƙa musu saboda samun sauƙin rayuwa in yana so hakan ya tabbata ga al'ummar najeriya idan ko ba ya haka ba fa ɗin mutanen najeriya wasu da ƙwarƙwatan su za su fito su zaɓi zaɓi fitifi ne saboda sauya gwamnati na samun sauƙin rayuwa daga mai sauraron kwasan talabijin fitar school daga arewa maso gabashin najeriya ko huta lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na voa suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government kebis najeriya to a yau ina son ne ku bani dama domin in miƙa saƙon gaisuwar rasuwata bisa ga abokina wanda Allah ya ka Umar wanda yake gaskiya abokin kasuwanci dina na Umar Asarara yana addu'ar Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahama idan ta mu ta zo Allah ya sa mutuwa ta zama hutawa ga musulmai baki ɗaya mu cika kuma da imani mu yi kyakkyawan ƙarshe na gode kwarai suna na haɗari mai kwamfuta mai yamma lokal gwamnan kevistan najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina na yau shine ina taya 'yan Nijeriya murna musamman 'yan jam'iyyar APC da na PDP. Da Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen zaben da 'yan jam'iyyar APC suka yi na tantance dan takara daya wato malam tinubu allah ubangiji ya sanya alheri a ƙarshe kuma a madadina a madadin wannan grup da ma ma'aikatan gidan rediyo bioheads muke mika ta'aziyyar mu zuwa ga ɗaya daga cikin 'yan grup dinmu malam haɗawa mai kwamfuta mai yama da rashin abokinsa da ya yi allah ubangiji ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ubangiji ya ba 'yan baya haƙuri Assalamu alaikum Radio Tehrant, Radio mai albarka mai farin jini. A suna na dai daga farko suna na Ahmad Ladan Girkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar mulkin kyabe a jihar Sokoto Najeriya. Alhakikanin gaskiya wannan sahu da kasar mu Najeriya ta bi kamar yadda kasar Burkina Faso da Niger suka bi cewa tsaffin sojojin su su sake dawowa domin fagen daga a ci gaba da domin a ci gaba da yakuwar yan ta'addan kasashen. A Najeriya ita ma ta bi sahu ta ce dukkan waɗannan tsaffin dakarun sauran sojojin nan su sake dawa fagen daga don a ci gaba da yakuwar a boko haram na da kuma sauran 'yan ta'adda da kuma masu garkuwa da jama'a wannan kiran ya yi daidai fata na dai ubangiji allah ka sa idan suka dawo su ma kada a bayan an ji nasara kada a yi waci da su wasu koma kuma goro ko abin sayi domin mun ga yadda tsaffin sojoji suke ciki hali yanzu a halin najeriya za ka ga soja ya yi ritaya ko dan sanda ko kwastan ko immigration kamar yadda ku kasashen nijar ka cewa da to za ka ga wa'in mutanen sun yi ritaya amma daga karshe an yi banza da su to sai gashi yanzu lokacin su ashe suna da muhimmanci kuma suna da hilin ci gaba da wannan abin to ashe ko tunda suna da muhimmanci ya kamata kasashen mu na Afirka da yankin Sahel wayannan tsoffin sojojin a zaka tausaya musu a biya musu bukatocin su domin za su ji karfin dawowa fagen daga Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan BOH Radio Musulunci ta Iran mai magana Yakuba Miyaski Badiraka a jihar da Magaram a yau na so zan yi tsokaci akan mabaratan da aka maido daga kasar Ghana mutum 500 da biyu hakan abin damuwa ne kwarai da gaske yana da kyau mabaratan da suke yin bara ko wanda suke da niyya za su yi ya kamata su daina domin suna bata sunan kasar mu a idanun duniya baki daya domin haka san bai dace ba kuma yana da kyau shugaban kasa muhammad bazim da ma shugabannin da aka nada ya kamata su bullo da sana'o'i kuma su wadata al'ummar kasar da abinci domin su daina barar wannan da suke yi da ma zuwa kasashen waje domin su yi bara allah ya kawo karshen wannan matsalolin da suke damun ƙasa ta Nijar da ma Afirka baki daya mai magana Yakuba mai aski raka a jihar da magaran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa oh mai magana Uda Mamadu a jadkori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Dangane da ra'ayin damar da kuke ba mu faɗi albarkacin bakin mu to ni eh, fata ne zan yi wa 'yan jam'iyyar APC da dukkan al'umman ƙasar Najeriya da zaben da suke yi wa gona tinubu to muna mai fatan alkhairi kuma muna fatan nasara kuma allah ya sa ya zama nagari e muna fatan wa'inda ya zama shugaba ne nagari wanda zai karbi dukkan al'umman kasa kaman yan uwan shi na jini kaman wanda suka fito ciki daya kuma muna fatan allah ya wa najeriya shugaba nagari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio bih radio tehran muna jinjina muku da kuke bamu dama mu kwaɗi albarkacin bakin eh, a yau ta'aziyya gare ni ga lahirin sarakai na jamhuriyar Nijar gaba ɗinsu ina musu ta'aziyya ga rasuwar sarki na mayayi da Allah ma wa'adi gwarzon sarki tun daga kan ɗan uwan shi sultan na agadas tun daga kan shi ɗan uwan shi ne abin da ya kaga ɗan uwan shi nan sarkin katsina maraɗi sarakan katsina maraɗi ha abin da ya ɗauko tun daga difa ha abin da ya ɗauko ya kai talabijin Kadiri Doso ina musu ta'aziyya game da wanga babban shi da muka yi. Eh, sarki jarumi ne, sarki ni cikin gidan shi muna da sarauta. Ni Rabilu mala Adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya muna da sarauta kuma ina bara addu'a ga dukkan wa'anga mutane Allah ka mu cikawa da imani kuma Ubangiji Allah sa ya huta salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran kuna tare da Lawali mu da fara Zikirin ƙara muna godiya da kuke bamu dama muke kira muke faɗin albarkacin bakin mu ta wannan dama ce na shigo da ra'ayi na na jinjina ma magajin garin da magaran abdulrahim balarabe muna ji ga yanda yake taimakawa matasa suke samun aikin yi wani unguwa a ce an ɗau mutum ɗari wani unguwa a ce an ɗau mutum ɗari wani unguwa a ce an ɗau mutum ɗari gaskiya haka in yana da kyau ya yi daidai ya yi daidai allah ƙara taimakawa allah ƙara kama mana sauran hukumomi kankana eh, masu gari da sauransu su taimaka su ƙara ma abdurrahim balarabe goyon baya domin matasa su samu aikin yi a cikin gari haka in yana da kyau haka ya yi daidai allah ƙara taimakawa karantawa Allah ya ja zamani Allah ya rika ku tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da Loli dan madan fada zikirin Latin abu tashi to da hakan ne ma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya To masu saurare kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirinmu na safe. yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da arhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. kuma ni tahir amina zan kasance tare da ku a cikin shirin da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannu mai sauraron mu muhammad ali injiniyan gine-gine a birnin abuja na tarayyar najeriya wanda ya gabatar da tambayar sa kamar haka ya ce assalamu alaikum sashen an sa tambayoyin tarbiyya na radio hausa voh tehran da fatan kuna lafiya tambaya ta ita ce ina son sashen naku ya bayyana mani muhimmancin sada zumunci a musulunci da kuma zunubin da yake kan wanda yake katse ta a huta lafiya mai ku muhammad ali To da Malam Muhammad Ali daga Abuja da wannan tambayar taka da fatan kana sauraron mu a halin yanzu don jin abin da muka tattara maka dangane da ansa tambayar ka. Da farko sada zumunci tsakanin 'yan uwa a cikin dangi guda da kuma sada zumunci hatta cikin makwabta yana da matukar muhimmanci a addinin musulunci. Don haka ne ma ayin alkur'ani da dama suka yi magana akan hakan. A cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa kuma su ne wanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarni da shi domin a sadar da shi kuma suna tsoron ubangijinsu kuma suna tsoron mummunan bincike cikin suratun ra'ad ta ɗaya. a cikin wannan ayar Allah ta'ala ya bayyana cewa masu tsoron Allah masu tsoron Allah su ne suke sadar da zumunci wanda Allah ta'ala ya ce a sadar. wato shine sada zumunci yana daga cikin al'amuran da allah ta'ala ya yi wasiya ga masu tsoron allah su kiyaye shi a wata ayar kuma allah ta'ala yana cewa kuma ka baiwa ma'abocin zumunta haƙƙinsa da miskini da ɗan hanya kuma kada ka bazzara dukiyarka bazzarawa cikin suratul isra'a ta 27 a cikin wannan ayar allah ta'ala ya kwadaitar da su da su ba wa ma'abuci kusanci haƙƙinsa wanda kuma bangare ne na sada zumunci da kuma kyautata a dangi na kusa sada zumunci dai yana da matuƙar muhimmanci a addinin musulunci har ya kai ga allah ta'ala ya sanya rashin yinsa yana daga cikin manya-manyan zunubai ko kuma kaba'irai wanda musulmi zai iya aikatawa. har ila yau a musulunci masu katse zumunta suna daga cikin masu sabon Allah ta'ala kuma suna cikin wa'anda Allah yake la'antarsu. Har ila yau sada zumunci a nan duniya yana daga cikin abubuwan da suke ƙara tsawon rayuwar musulmi mai yinsa a nan duniya kenan. Sada zumunci har ila yau musamman ga iyaye ya kai ga Allah ta'ala ya sanya sada zumunci da su bayan ya ambaci tauhidinsa to kamar inda yake cewa kuma Ubangijinka ya hukunta kada ka bauta wa kowa face shi. kuma game da mahaifa biyu ku kyautata kyautatawa ko dai ɗayansu ya kai ga tsufa a wurinka ko dukansu biyu to kada ka ce masu tir kuma kada ka tsawace su kuma ka faɗa musu magana mai karamci cikin suratul isra aya ta 23 a wannan ayar allah ta'ala ya ambaci bautarsa shi kaɗai sannan ya kawo kyautatawa iyaye bayansa wanda yake cikin sadar da zumunci na farko-farko ko kuma sada zumunci mafi muhimmanci wanda shine sada zumunci wa iyaye da kuma kyautata musu wannan kaɗan kenan daga cikin alkur'ani wa'anda suka yi magana dangane da sada zumunci a cikin shirinmu na gaba da idan allah za mu kawo hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka wanda suka yi magana dangane da sada zumunci da kuma muhimmancinsa a cikin addinin musulunci da fatan masu sauraron mu da kuma musamman muhammad ali ya ji daɗin abin da muka tattara masa dangane da sada zumunci da kuma muhimmancinsa a cikin addinin musulunci to masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma sai shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu al'amura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To yau za mu je Najeriya ne inda 'yan bindiga suka kashe wasu mutane da dama a yayin da suka ibada a majami'ar Katolika ta garin Owo da ke jihar Ondo lamarin da ya janyo tofin alatsi ne daga bangarori daban-daban na Najeriya har ma da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla kamar yadda aka ji muna tarayyar najeriya inda 'yan bindiga suka kashe wasu mutane da dama a yayin da suke ibada a majami'ar katolika ta karamar hukumar owo da ke jihar ondo a ranar lahadi da ta gabata lamarin da ya janyo tofin alitsi daga bangarori daban-daban na najeriya har ma da kungiyoyin kasa da kasa roma francis da shugaba muhammadu buhari na najeriya da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ecowas na daga cikin waɗanda suka yi allah wadai da wannan ƙazamin harin duk da cewa dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin sai dai tuni aka fara az'ayar tambaya game da inda aka kwana game da samar da zaman lafiya da zaman tare a wannan ƙasa ta najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar afirka to domin tattauna batun shirin ya gaito muna da rabaran dr james magaloye fasto ƙarƙashin ɗarikar assembly of god reshen arewacin najeriya kuma na fara da jin ta sa kan yadda suka ji da wannan harin. A game da tambaya da aka yi kan ababa da ke faruwa musamman a jihar Ondo a garin Owo inda aka yi kashe-kashen nan. To ni abin da na ji ga abin ciki abin bacin rai amma sai malaman addinai gaba ɗaya na addinin mu namu nan daban-daban suka fito suka yi tur da wannan al'amari gwamnati ta fito ta yi a kan wannan al'amari mutane sun kiraye-kiraye a zauna lafiya a danna zuciya to na farko yadda muka ga yanayin wannan abu a lallai wata babbar jaraba ce aka kawo kuma da fatan Allah zai kawo sauƙin wannan kuma mutane su fahimci juna a ga cewa wa'insu ne suka shiga tsakani suke so su rurruta su yayata su ingaza a rashin jituwa ta wurin irin kashe-kashen na musamman wanda aka je gidan ibada aka yi wa mutane bayan Allah da suka zo su sujada. Rabarin kamar a taku fahimta me yake kawo irin wannan al'amari ne haka? A da farko sha'anin tsaro ne a ƙasa ta lalace gaba ɗaya ta dabarce sai kamar a ce ababen sun sha ƙarfin su hukuma na Najeriya don mene ana ta waɗannan abubuwan sai dai su fito su yi tur su ce wannan al'amarin ba a ji daɗin sa ba Allah wajen wanda ya wannan abun amma mutane ba sa gani a ƙasa cewa ana ɗauka matakai masu ƙaini akan irin mutanen nan ko da shike in an ce dambu in ta yawa ba ta jin mai yayu ita hukuma tana nata iya ƙoƙari amma ba a ganin A wannan kokarin sosai domin menene a idan mutane suna son su ga an yi kokari shine a ga an daina abun an hana ta aukuwa to kaga a ta haka za a san cewa an daina amma ana nan na farkewa can na kwancewa can ana ɗaurewa nan na farkewa to lallai abin da nake ji kuma ya kawo yan ababen akwai tsarancin masu aikin tsaro akwai kuma eh, rashin kobasa da sauri na abubuwa sun faru ah, kuma haɗi da ah, tattalin arzikin ƙasa wanda muke ji mu a gare mu kai ya lalace saboda haka ga cin hanci ta mana katutu ga rashin aiki ga matasa suna zama gare banza ga kuma rashin ɗaukan mataki da sauri-sauri idan an ga alamu irin waɗannan domin mutane na ba da rahoto cewa ai sun ga abu kaza na so ya faru sai ga ba an soko-soko da shi sannan akwai hali na ko unkula na 'yan gari ko kuma mazauna gari idan sun ga bako ba sa tallafawa ba sa faɗa da sauri kuma waɗanda kuma aka ƙara rage musu ƙarfi shine sarakuna da a da ne duk wani bako ya shigo gari ko yana daji ne ko yana cikin gari ne mai unguwa zai sani mai unguwa sai gawa hakimi dakace dakace ya gawa hakimi hakimi ya gawa sarki sai ga an ɗauki mataki sarki kuma zai ga ga hukuma an ɗauki mataki amma duk waɗannan ababen an rusa su saboda son zuciya da son kai. to rabaran kamar ta za a samu zaman lafiya tsakanin addinai a wannan ƙasa ƙasa ta Najeriya? Um, yadda za a yi a samu uh, zaman lafiya tsakanin addinai shine na farko malaman addinai su tsaya kai su tsaya sosai su yi dinga Allah wadai ga irin wannan abun kada idan ya faru da bangare daya sai ga kungiyar addini ta fito ta yi tur da wannan amma bangare da ke nata sai ga ta yi shuru ya kamata duka malaman addinai tare a dinga ganin su tare ma suna ba da bayani ga yan jaridu akan abin da ya faru suna zuwa tare ma suna irin wa'annan kaga mabiya ko kuma wanda yake jin ai nan bangaren ne kamar na kan ta fito tare da Supreme Council tare wato kamar da kan chairman president tare da his eminence sultan tare a gansu suna ba da eh, wato takarda akan wannan aba al'amuran da suke faruwa suna wato haɗin kai wurin gabatar da eh, bayani ga 'yan jaridu tare na biye da wannan dole ne fa a kuma yi wa mutane linzami masu shiga cikin addinin wa'yansu suna ba da fassarar addinin waɗansu to kaga waɗanda suke mabiya sai ga sun samu an zuga su domin menene wani zai tashi da shi kaɗai ne a masujadansa ko wani ibadarsa sai ya yi magana a game da wa'ancan to kaga ga abin social media nan da ke zagawa ko ina duk wani abu da ka faɗa a cikin ɗaki sai ka gama an baza shi to yana kawo gaba da rashin fahimta ga masu mabiya addini don haka dole mu dinga magana alheri ga juna akan juna don juna in ana wa'azi ne in ana tafsir ne duk a tabbatar cewa ana yi ba don wa'anda suke ɗakin nan kaɗai ba domin na waje ma za su ji domin za a yaɗa to idan an fara haka to za ka ga za a iya magance wannan ah, kuma mabiye da wannan akwai doka kundi da zai ya kamata a sa a ƙasa wanda duk wani malamin addini da ya yi zagi ko kuma ya amfani da ya yi cin fuska ga addinin waɗansu a kama shi a hukunta shi na tuna akwai doka da aka taɓa yi wanda ƙungiyar mu ta yi a Najeriya akan kundi ne na yadda za a hana yaɗa yaɗa eh, maganan banza ko zargi ko kuma cin fuska na addini idan ka yi a kama ka a hukunta ka kuma a supreme council na islam affairs da kuma kan suka ba da wakilai loyoyi aka zana wannan kundi to har wayo da ya kundin nan tana nan a ministry of internal affairs ko kuma tana a ministry na justice a ofishin attorney general kuma gashi malaman addini suka ce ku hukunta mu mu mun yadda hukunta mu da wannan dokan mu muka tsara shi to an kiya amfani da shi saboda ina jin yan siyasa ba su so wannan dokan ta fito rabaran ganin cewa an shima da irin hakan ke faruwa kan masu ibada ba musulmi ba ba kiristoci ba me ku kungiyoyin addinai kuke na wayar da kan jama'a don ganin an samu zaman lafiya da fahimtar juna lallai kam wannan tambayar taka tana da amfani a ce mun fita mun faɗa muna yi a inda ma nake yanzu nan a wani wuri ne garin idoma ko kuma mutanen agatu na benue state a nan nake maka wannan ansa mun tara matasa ne na unguwan nan akwai musulmi akwai krista wayanda suke da harshen idoma suna harshen agatu muka zo muka haɗa su don menene don a yi ƙoƙari a magance irin zantutukan nan nan suna faɗa ne game da tafkin ruwa wa'annan na kama kifi a tafkin wa'annan kaga ana ana kashe kashe kuma akwai ma mabiya addinai nan guda biyu to mun zo mu ce musu cin fuska ko kuma kashe ana rama ko ba zai kawo sauki ba to don haka a ƙasa Najeriya ba gaba ɗaya da kuma duk inda ake son mu ake sauraron wannan gidan rediyo mai amfani mai alfarma dole ne su sani cewa kana bugawa in rama a nan a can kuma a rama to ba za a iya samun mafita mai kyau ba dole ne a danna zuciya a yafe wa juna a tashi lalle muna kokarin ba da wannan sakon kuma muna balaga da shi ana ji wa'insu suna yi wa'insu kuma ba sa yi kaman kwanakin nan aka zo wa'insu suna cewa ai mu kungiyar mu ta interfaith ta Kaduna Nigeria ai gaman bisa ne mun ci anarki a zama daya a daina yada a daina a wa'azi a daina yin wa'annan a mun ce idan ma kana kungiyar mu baka wa'azi baka biya wa addinin ka to ba za mu maye da kai ba to duk wani mai mana hangan cewa narke ne mutum ya rage wa'azi saboda eh, in yayi zai tsokane wancan ko zai shafi wancan kar a rage kowa an ba shi izini ya yi wa'azi da dawa to idan ko mutum ya taka wannan saboda wai yana so ya abokin shi kada abokin zaman shi kada ya ji zafi to ai yayi wa zai yi wa biyayya ai ya kamata a biyayya ga Allah ne a bar eh, na mutum domin na Allah shine kome shine mai kowa so don haka fahimta da ake mana hukunce lallai mu mummunan fahimta ne kuma masu yi mana irin wannan gaskiya Allah ya sa su gane cewa ba mun ci annabci a zama ɗaya ne. ina fasto na abokan aiki na suna limamin su kuma ba wanda ya canza kuma mu dai abin mahimmanci shine cewa a zauna lafiya kuma ana zama ɗin kuma akwai fahimta akwai kuma amfanin wannan in ka je sandam yalwa an daina faɗa don mun shiga wurin in ka zo kaduna mun yi aiki na shekara shekaru ayin shekaru tara ba sake faɗa a kaduna ba duk waɗannan su ne an hwanan irin ababen da muke yi kuma ba za mu daina ba ba za mu fasa ba duk wanda yake jin shi shi ya ɓaro ta ne cikin wa'azi ya ziga mabiya a je a kashe shi shi yana na ɓoye a leƙe a maƙe a ɗakinsa ko a masallacinsa ko a cocinsa ya ziga a je a yi to muna nema muna gawa irin wa'annan akwai sakayya ko da da menene mutum ya ɗaura hujjojinsa a kai Allah ne mai auna hujja kuma shi mai ganin tunani zai saka kowa iya gwargwadon barna da ya a duniya. Ko akwai kiran da kuke da shi ga hukumomi da masu faɗa a shi domin su taimaka wajen kawo ƙarshen ire-iren waɗannan ayyuka da ma taimakawa wurin samar da zaman lafiya tsakanin addinai a yanzu haka kasar nan Najeriya tana ci wani hali ne wanda 'yan siyasa suna rubuta wutan a ware ko a samu ko kar a samu. In ka sani yanzu haka akwai ana neman zaben fitar da magwani na APC an riga an yi na PDP wayansu sun shigo da zancen addini ma a ciki kuma muna cewa to kaga ire-iren waɗannan su ne 'yan kwangilan takaddama suna kawo takaddama don a lalata guri. To mu muna kira da babban murya cewa akwai bukata da a yanzu haka matasa bangarori kusan shiya hudu na Najeriya su zauna su tattauna shi ina ne makomar Najeriya. Mun lura 'yan siyasa ba sa yi domin sun riga sun tsohe kuma suna da wato tarihi gurbataccen tarihi wanda ya hana su yafe wa juna. Alin misali ka ga dattijo na bangaren ko kasar nyamarai ko bangaren arewa ko bangaren tsakiya ko yamma eh, kudu maso yamma ko kudu maso gabas. Sirrin 'yan shekara 60 da wani abu baya ba su su da wani tunanin sakewa to idan matasa ba su tashi sun hoɓasa sun ce su fa ya ishe su ba to ƙasar nan ba za a samu kasa ma da za a kira wannan tamu mai albarka ba don haka mu muna yunkurin tunanin cewa ya kamata a kawo matasa daga ɓangarori daban-daban na duniya su zo su yi kamar yanzu da muke a nan ƙasan agatu ƙarƙashin wani tallafawa da ƙungiyar mexico tare da tallafin usaid tare da tallafin wa'yansu gwamnonin jihohi muna kiran shi community initiative to promote peace yanzu haka ƙasar karatu ai matasa maka tara to kaga in matasa sun riga sun yadda sun ɗau alƙawali tsakanin su da Allah mahalicin su to sun ce ba za su yi wani abu ba za a yi ba amma in sun ki ɗaukan wani alƙawali lalle gari za ta lalace da fatan mai saurara ta ko da matashi ne ya gane cewa ai yanzu dai su daina rakiyan ire-iren mu da maka maka wuce sittin din nan su dawo su zona da kansu su gyara su. in ba haka ba za su samu wata ƙasa da za su ce na su ba duk inda suka je a doron ƙasa za a kira su baƙi za a kira su 'yan gudun hijira Allah ya sa Najeriya ta zauna lafiya da kuma mu da muke da gurɓataccen leƙuna wato malaman addinai mu daina aikar da kibiya wato na barna wanda za ta zai ta halakar amma bari mu faɗi alheri domin ta wurin magana alheri nan za a samu zama lafiya. da wannan ne shirin na yau ya kammala kafin nan muna miƙa sahihiyar godiya ga rabaran Dr. James Magaloye fasto a ƙarƙashin ɗarikar assembly of god reshen arewacin najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu zamna lafiya tsakanin juna. da wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman abdullahi salihu usman katsina da karanto mana labaran duniyar ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a kasance lafiya